Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. madalla masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da huta barkanku kuma da kasancewa da ku a cikin muhawarar mu ta studio kalangu wadda ita studio kalangu ta shirya shi kuma ni ramutu isa wanke daga nan radio farha zan gabatar ita dai wannan muhawarar da za a watsa ta ya zuwa cikin jihohi takwas na kasar Nijar ta hanyar yuka hamsin a cikin kasar masu aiki da studio Kalangu. Kana kuma za ku iya sauraron mu a shafukanmu na Facebook ko kuma a bisa yanar gizo na www.studiokalangu.org muhawarar mu na yau zai zanta ne bisa kan abin da ya shafi matsalolin da yara ƙanana suke fuskanta da kuma hanyoyin da za a iya bi domin kawo kyakkyawan shugabanci a wannan fannin garin gaida eh, mu tunatar muku da cewa wato tana a cikin jihar dosa ne a kudu maso yamma da Niger mai nisan kuma kilomita 289 daga babban birnin Yamai a gabas kuma yana iyaka ne da garin Kamba a tarayyar Najeriya a yamma kuma da garin Gyungyu a arewa da garin Malanville cikin kasar Benin fadin nisan ta kuma ya kai wanda ake ce ma kilomita kare 360 da al'umma da da hudu. madalla za mu shiga a cikin muhawarar tamu wanda a yau zai zanta bisa kan abin da ya shafi yara ƙanana da kuma irin matsalolin da suke fuskanta a cikin wata sanarwa wadda majalisar ɗinkin duniya ta fitar a shekara wannan ta 2020 a cikin watan fabrairu a nan niger kusan rabin al'umma miliyan uku duka yara ne waɗanda suke buƙatar agaji a nan gai kuma yara da dama ne suke fuskantar matsaloli wani lokaci har da cin zarafi waɗannan matsalolin kuma suna kan gaba wajen hana su yin walwala kamar yadda ya kamata a cikin jama'a ganin haka ne yasa gwamnatin kasar Nijar ta yi wani tsari a gun ma'aikatar ministan nan mai kula da kare hakkin yara da kuma bunƙasar ɗiya mata. Waɗannan tsare-tsaren dai yana tahowa ne domin tallafa masu waɗannan yara manyan gobe domin su samu walwala. To don samun ƙarin bayani akan wannan batun za mu yi ƙoƙarin santawa da bakin waɗanda muke a cikin wannan ɗakin na muhawarar. Na farko muna tare da shugabar ma'aikata mai kula da kare hakkin yara da kuma bunƙasar ɗiya mata madam Amina Muhammadu. Bayan madam Amina kuma muna tare da watsumaila wato yakuba shugaban kungiyar iyayen yara 'yan makaranta daga nan kuma muna tare da umar mumuni wanda shine mai bada shawara a fannin abin da ya shafi karatu malamai barkan mu da shigowa madan amina muhammadu za mu iya warawa gare ki a matsayinki na shugabar jiha mai kula da kare hakkin yara da kun bunƙasar ɗiya mata shin wani irin lokaci ne za iya cewa yaro ya shiga a cikin matsala ko kuma yana cikin matsalar wadda take buƙatar taimako a nan nishar shine ake ce ma yaro wanda bai kai shekara 22 babu ba wanda bai wuce shekara 22 babu ba shine ake ce ma yaro wan yaron da in aka gane shi an ce yana da matsala yana neman taimako kuma na farko akwai amfan abandone victim da abandon anonim? kamar yara wanda ake su a yadda su ko kuma yara ɗiyan wannan bayan allah wanda munan muna da kamar yaro shida da muka samu a gaya wanda an ahe su babu kowa kamar wanda wata mai taɓin hankali ta aiwa kin gani yaro ne babu wani ma'aihi wanda zai kula da shi kenan yaron ne na buƙatar taimako indikatar na farko shine victim da abandon anonim ko kuma non na kwamfani yanzu za ki ga yaro gashi nan ya je tasha ko wani kwamfani haka ko afirka ko wani wuri shi kadai yana taya bulagur wannan non na kwamfani ne yaro wanda ba tare da wani babbal tare da shi to kin ga shi ma yana da bukatar taimako yaro wanda gani shi kadai babu kowa tare da shi yana bukatar taimako yaron nan na biyu victim de negligence kamar menene victim da negligence yaro gashi da uwar da uban shi suna raye amma sakaci na uwaye ya sa an kyale yaron ga babu abinci na kirki babu muhalli na kirki ba a kai shi ba makaranta ya yi ko ta boko ko ta muhammadiyya ga nan dai kin gani sai ta inda yake jin daɗi sai a ganshi cikin titi amma ga uwar da uban zamani na kuma yana cikin gidajensu ba amma sai ki gani yaro gashi nan an yi negligence dauda ga ta nan ta mishi yawa da komi to wannan su ne victim da negligence irin wannan yara su ma suna buƙatar taimako na uku maltratans kamar gallazawa da ake ma yara gallazawa yaro kai ka aihe shi ma amma dan abu kaɗan ya yi ka same shi kai ta bashi kashi akwai wanda haske ɗarme yaro wasu su kulle yaro a hana ka abinci a ka cikin ɗaki to sala wannan maltretans ce ko kuma malamai aka kai musu yara in ba su iya wani abu ko kuma in kasa su aiki suka iya a same su a ta bashi kashi da bulala wannan shi ne ake ce maltretans yaron duk da aka samu a cikin wannan hali yana bukata a taimaka mishi na hudu akwai yara wanda ake yi ma armi na tilas ko kuma armi wanda ba su isa ba shekara goma sha biyu sha uku amma yarinya armi sha hudu to ba ta san menene arman ba ma tukuna amma sai ki gani uwaye saboda kwaɗai abin duniya yarinyar nan an zo ko lakwal take yi ko ba lakwal take yi ba a hiddata ta a mata armi da ba ta so to kin ga wannan ma duk yaron da aka samu cikin wannan matsala yana buƙatar taimako tun da jikin shi bai yi kwari ba balle a ce ya isa armi bai isa armi ba kenan an takura mishi ne kuma wani bi uwaye suna aiki da hankalin yaro yaro ne sai a ta sa a ta jawo hankalinki da abun duniya wani ɗan abu ana ta baki abun duniya da ke da uwayenki ha ja hankalin ku yarda amma yarinyar na armi wannan ma yarinya duk da ta shiga cikin wannan matsayi na armi na tilas ko na armi wanda bata isa ba ita ma tana bukata a taimaka mata tana cikin matsala akwai yara wanda ake exploiter exploitation a pure form de travail des enfants kamar yara wanda ake aiki da ake utilizans cikin kariyar ake sa cikin ayyuka wanda suka yi karhin su wanda sun wuce su wannan tun da ke akwai aikin da ya kamata a sa yaro akwai aikin da ya karhin shi kamar yanzu cikin kariyar a sa yara cikin kwaso duwatsu kin gani rami na iya ritsa da su wannan ba aikin yaro bane ko kuma nan abin da muke gani exploitation malamai sai a yi jinga da malami mai gona ya yi jinga da malami ya ba shi kuɗi duk wuni kamar misali a ce za a bashi kowane yaro dala ɗari ɗari ko jikka jikka kin ga yaran na akalla ba su ake ba dala ba shi malamin shi ne yake amfani da kuɗin ne exploitation to wanda dai aka samu a cikin exploitation amma kuma wani ke cin riba abin shi a yi amfani da arhin shi ya je ya aikin gona ya komi amma wani ne zai ci amfanin Shi ne exploitation to wannan ma yaran duk da muka samu a cikin wannan matsayi shi ma yana bukata a taimaka mishi to akwai yara yan mata wanda ka bai kare ba akwai yara yan mata wanda ake sa cikin karuwanci kamar yanzu wa'annan yara wanda ake ma alme da wurin nan in suka ji babu daɗi su suke tserawa sai kiga suna neman birane in kama a cikin ƙauye ne su zo su zamuna gidan wata mata hakan ga ita matan nan sai ki gani tana da gida tana da ɗaki tana da komi wanda dai yake bukata ya je ya yi da yaran wannan sai a je wurin ta ita a bata kuɗi su kuma a yi unhwani da su to kin ga wannan ne nan garin an taɓa kama wata mata kasu cikin irin wannan yanayi to kuma muna nan da izinin Allah tare da masu garuruwa masu unguwa muna diba mu ga inda duk irin wannan inda ake amfani da yara ƙanana mu yi ƙoƙari mu hana a hana wannan irin abubuwa a yi shi to wadi yaran da suke cikin irin wannan matsala suna cikin neman taimako su ma ana iya taimaka musu suna buƙatar taimako sosai ma wanda duk ya samu kanshi a cikin wannan yanayi ka buro gidan ka to ka zama gidan wata kawai sakarci ne ake so a yi neman kuɗi da kai to akwai kuma threat ake cewa kamar wasu mutane wanda suke ɗauko yara su ce za su taya da su ko benin ko za su taya da su nigeria ko za su taya da su wata ƙasa hakan ga su sa su wasu ayyuka yanzu wasu sai su zo nan su yi rikiritan yara su samu yara sai a tai da su wata ƙasa a ce in sun tai can aiki ne za a yi biyan ku za a yi komi da komi ne za a muku amma sai an je can za su ganin mu gaskiya abu ba haka nan bane an yi wasa da hankalinsu an yi umarni da hankalinsu kawai an ji an ɗauke su an kai su wani gari kuma wani abin ne za a sa su daban wasu a sa su karuwanci wasu a sa su abubuwa kala-kala dai ake iya sa su wannan shi ake ce matrat an ta yi da yaro an yi mishi wayo an ce ga abin da za kai amma sai sun je su ga wata gaskiyar abin ba abin da aka yi niyyar kai su ba kuma wani bi ba dan son su bane ma ake kai su yaudara ce to kuma akwai comportement a risk kamar yara yamma wanda za gani ga suna a cikin gari suna yawo yaran nan wani bi suna sata suna shaye-shaye suna abubuwa dai wanda bai kamata ba eh su ne ake ce comportement a risk to an ga indicator duk yaran da aka samu a ciki yana buƙatar taimako ko in baki misali yanzu kamar nan cikin gari kamar in minu ta wuce ko tsakan dare dai in ka gama da yaro yana yawo to yana da matsala swat cikin gidansu ko cikin gidansu yana da matsala ko kuma akwai abin da yake damun shi to irin wannan yara su ne masu comportement a risk ana ganin cikin gari in dare yayi ko tsakan dare haka ko kuma cikin rana kaga yaro ga yana yana yawo bai san ma ina zaya ba to wa'annan yara suna buƙatar taimako su ne yara masu matsala masu dukkan wa'annan matsalolin na zana miki to su ne suke buƙatar kuma su ne suke cikin matsala mu a fuskar ma'aikatanmu To ma da labada amin domin sanin irin yadda wannan batun ya yi kamarin shi za ku iya bayyana mana adadin yaran da suke daga cikin wannan irin matsala a nan gaya da kuma kewayenta? Yaran da mu ma'aikatan mu ta samu daga janvier zuwa wata shida nan zuwa wata shida dai cikin wanga sabuwar shekara mun samu kamar yaro 81 ko 86 zance tunda lokacin da muka yi lissafin dai yaro kamar 81 daidai muka samu wanda suke cikin matsaloli wanda ma'aikatan mu ta kawo musu gudunmuwa wanda saura mun maida su gidajensu saura kamar in wani gari ne yanzu wasu gari mun kai birni mun kai walam mun kai tilaberi mun kai doso yara wanda na can wajen ne suka zo mu da matsala muka samu muka yi muka jawo muka shawo kan matsalan nan muka da su ga hannun uwayensu mun samu kamar yaro ashirin da ɗaya, sauran kuma duk yan cikin gari ne saura akwai wanda kuma suna cikin matsala sosai kamar isu da fami vulnerable ake ce musu su kamar suna cikin yanayi na kakani kayi wa'annan mutane su ma suna buƙatar taimako wasu yara ne uwan sun mutu ba su da uwaye ko mace ta mutu ta bar jariri bai da wanda ke kula da shi bai da wanda zai bashi nono to irin wani yaran duka mun same su anan su ne gaba ɗaya muka gama tamanin da kin nan wanda muka samu a cikin wanga abunga wata shiddan da suka wuce kamar wani irin matsaloli ne ke kan gaba a cikin yankuna da kuma ma a nan jihar gaya kamar wani irin matsaloli ne ake fuskanta suke kan gaba a fannin waɗannan yaran to yawanci wanda suka yi yawa kamar wanda ake galla zama wanda ake galla zama su ne suka yi yawa a cikin matsalolin tunda yawanci wanda suke hannun malamai ne uwa sun bada su su koyi karatun addini amma sai ki gani wani bi ba karatun addinin ba ne malamin ya zuba su a cikin gona suna mishi gona aikin gona kanshi kuma gidan shi su suke kai ruwa su suke ka samu itace kuma matsala inda ta yawa ma kuma abincin aka dawa sai dai su je su nemi bara sai su bara malamin baya ba su abincin su amma sahi in aka tashi kowane almajiri ya san abin da za yi daga masu ɗauko ruwa masu ɗauko itace masu zuwa gona masu yi ciyawa su da, kuma kullun sahiya akwai kuɗin da za a kama malam kuma duk kasuwa akwai kuɗin da za a kama malam to irin waɗannan matsaloli mun yi samun su da yawa mun su da yawa to madalla za mu dawo a gare ka malam umaru mummuni muna so kaman ka gaya mana a ganin ka menene dalilan da ke sa yara shiga cikin irin waɗannan matsalolin wanda an ka zana yanzu kashi na farko zan ɗaukan shi matsaloli na al'umma na zamantakewa da yau da kullum sannan akwai matsaloli na talauci da matsaloli kuma na abubuwan duniya kamar kaya dai na masarufi hakan ga su ne suke kawo wannan abubuwan yanzu zan kasa su daban-daban yanzu in ki ɗauka kamar matsalolin eh, al'umma da nake cewa kamar zamantakewa na yaro na cikin gida ma kenan idan yaro ya zama cikin gida bai samu kyakkyawa huska ga uwaye ba bai samu kyakkyawa huska ga eh, ubanne ba zaki iske halin shi zai zai hita cikin wannan halin shi na yarinta zai shiga cikin halin eh, hanya ya kuma bisa hanya duka yana aika wannan matsala ko a ce ma'ahin nan shi sun rasu ko a ce kaman uwayen shi eh, uban shi bai da rai ko ko a ce kaman uwa cikin gida ita take da iko kenan uba bai da magana kenan abinda uwa ta gida ma za ta yi yaro kaga kenan bai jin daɗin eh, cikin zama cikin gidan wannan sannan ka ɗauka kaman Eh, matsalolin kaman ah, kayan masarufi hakan ga kaman yaro ya ga wani abu da wani abu hakan ga yana son shi kuma bai da halin shi kuma makwabtaka ba su da halin da za su kawo mishi wannan abu zai isa kuma ya ta cikin wani halin na kwarai ya koma cikin lalan hali sannan kuma akwai wannan hali na kuɗi talauci wannan yaro in babu bai san yadda za ya samu abu ba gida bai ci abinci ya koshi ba gida bai samu ya ci abinci ya koshi ba zai iske ya hita ita zai nemi abin da zai ci kiga ta ke ce ga abin da muke zanawa biskan harkan wannan eh. ga cikin halin kaka nake to daga na ku bangare wani irin kokari ne kuke ga kawowa na taimako hakan ga wani wanda zai sa waɗannan yaran su shi sauki haka. To eh, ke yaro shi mutum ne da ya kamata a ce a kula da shi sosai a bashi kariya kuma a gwada mishi soyayya to idan ya zamanto wannan abun al'umma bata ɗauke shi ba ta bashi muhimmancin shi ba yaro zai shiga cikin wani hali ya kamata kuma yaro lokacin da ya kamata a ce ya shiga cikin makaranta bai cikin makaranta ya kamata a ce kowane yaro tun da director ta warta gaye shi nan yara duka president ba da kanshi ma ya gaye shi yaro ya kamata a ce daga wani aji wani shekara ya kamata a ce ya shiga lakwal har wajen shekara goma sha shida to idan bai nan kenan wani hali zai shiga kenan ya kamata a ce a kula da yaran nan su ta zuwa makaranta ko su yi abubuwan da ya kamata a ce a basu jawabi a yi sensibilizan yara ubannansu ma a yi sensibilizan su su kiyaye da sa yara cikin wani hali. Sumaila Yakubu muna so kaman ku gaya muna kamar waɗanne shugabanni ne kuke ga ya dace su bayyana matsalar yara musamman kaman waɗanda matsalolin su ya yi kamari kuma har ma ya shafi al'umman gari. Yaro da in yana da matsala lallai nan cikin gidan yaran kamar makwabta su ya kamata su shaida ma magabata wuri kaza wallahi yaran da ke ciki ba su ke ka wadata suna da matsala to kin ganin da na sai a ciwo kan abun don yaro in ana taka haki ne ko in ana kwace mai hakin shi tun da yaro cikin gida ba ka ce ka koshi ba ka sha ka hidda kishirwarka ba duha ba sutura mai kyau yau mi aka ce kenan ba an ce ka fita ka je ka nemo inda zaka wadata ba inda an taka hakinka shi zai kawo yara a lalace kuma yaro in ya hutu ya bar gida tanki yaro in bai samu tarbiyyar kirki ba cikin gida waje baya samun ta mai kyau dole ne mu wayan yara mu ba su tarbiyya mai kyau tun cikin gida mu koya musu ladabi mai kyau don duk yaran da bai da ladabi in ya huta yana da matsala to kenan mu uwaye tarbiyya yaro ko menene yana bisa kanmu in ba ba wallahi mun kasa mun doki alhakin yara ya kamata kamar yadda wadancan suka hodi ke eh, uwa kin ka yaro ga titi kin yadda bakin dauki hakin shi ba tun aka ka tare wasu kukar duka sana su ka ganshi ba sai su canye shi ba in bai sa'a ba to an ɗauka an kai an yi tattalin shi ko ko waɗanga almajirai ina faɗin shi kullum kaga malami ya tuwar da yaro hamsin sittin wajen ɗari shi kaɗai to don me baka zama gida ka zama na gida inda ga uwaye ga ubanni ga uwaye na ai na can ma ana karatu ya kamata kamar in akwai wani proje ko masu hali a yi tsari nan cikin gari yaran zauna cikin gari kasa ta ko ina lokacin da ana iya samu a san yanzu an tambayi ma gwamnati yanzu makaranta nawa ke akwai cikin kasa ga ba a sani yaro nawa ke karatu ba a sani ba amma aka yi tsari aka gyara lokacin da an san kamar yadda dai aka eh, na boko yara ga su wurin su wuri guda suke tare da uwayensu ba matsala amma tanka ana barin su kai ka bar ka ya uwa ba san har cikin halin da kake ba kai ka zo ba ka samun karatu mai kyau malam ya shiga harakar shi ina karatu yake don ba a ci a ƙoshi dole a ta a ta yi bara ta wani mai in baka yi saba wani kare ya kore ka ya cije ka kuma ga wata matsala nan sai an kai musu hajiya su samu magani za su baka don ya kamata mu waye mu riga kula da yaran mu sa su ga hanya mai kyau kuma hakkin yaro ne dole ne akwai in ya kai ga shekaru na eh, karatun ka samu mishi ya yi ilimi in na muhammadiya ne in boko ne dole ne kuma ka bi sauraka ka gari in yana in yana yi da kyau ko ko ba yake ga yi da kyau kuma muna roƙon uwaye yara in suna karatu ku rika bai sauka gani in suna yi eh wajen 'yan matan da Allah a bar su dan kowa yana hodi yarinya a barta har ta kai shekaru inda ya kamata a yi mata arme a yi mata arme amma sai ga wani bi an hudda su ko ka ce mai yarinya a kake aiki cikin makaranta dole ne in baki aiki ana hudda ki to irin wannan da kyautattu ba idan kamar irin waɗannan matsalolin sun ka tasowa kuke ganin ya kamata a ce eh, sun bayyana wannan matsalar har aka san da ita bayyana ina kamar in kamar an ce misali za a ma yarinya aure hakan za a yi ma yarinya aure inda har lakwal an samu labari za a ma yarinya arme ai ba tsaya za a bi sai armen yi da an ji labar da an ji kishin ya kamata a shaida mu hukuma don a kare kama kama armen ya samu amma aka bari aka yi arme har an kai ta gidan miji kuma wata matsala ce daban amma da an ji kishin sai abin akwai dokoki fa amma sai a yi watsi da dokoki ba a kula da su duk wanda an san ya da yarinya shi ya mata arme akwai akwai doka da ta sa a hukumta a hukumta mutum ba ma shi ba ko ma ka ce ka ki kai yaron ka makaranta akwai doka ko ko yana cikin makaranta ka hudda shi akwai doka da ke hukunci ba amma ba a ke ka sa su gaba tun yanzu Allah ya sa an shiga cikin demokarasiya an shiga cikin siyasa in kai dan siyasa in abin gani in kai laihi ma ba a ce ma komi bai kamata ba doka doka ce kuma bisa kan kowa take eh kamar da waɗanda suka faɗi lalle akwai yara waɗanda ake sa aiki amma ba su cin riba aikin su wanda ke sa su aiki shi ke amsa a bar su can a wofi ko sun tamba ba a ba su hakkin su ba a ke gaba su to duk wannan ba tsara shi aka ba kuma ana bi sau da kafa ga tsarin nan ana yana ana bi shi yadda ya kamata in ba haka akai ba kullum muna yara suna samun matsala to kamar ya kake kallon bangarori daban-daban waɗanda suke kawo kokari ma waɗannan yaran waɗanda suka shiga cikin matsaloli akwai sarushi mai kulawa da wannan ko menene in ba sarushin nan ba aka kai ma in ma taimako ne a kai shi can amma aka ba wani can kebe daban a ce a bashi ya ce ya kawo a'a waɗanda suka yi niyyar su kawo taimako su su kai wurin solution da ya kamata taimakon na a kai shi a samu a kai shi yanzu nan wurin kamar yadda hajjata ta faɗi yara suna samun matsaloli da yawa suna ɗauka yara na wani suna akwai suna neman uwayensu suna kai su wajen yamai wajen su walam ko ina cikin ƙasa to yaran in sun same su su ba su da inda za su aje su kakin su samu uwayensu sai sun kai su can sun samu masu shiya sun shawara da su in sun yarda su amsa musu yara in ba haka nan ba ba san yadda za su yi ba ya kamata a ce nan gaya a yi musu wani santar inda yaro lalle in ba san inda yake ba a sashi nan ana cida shi ana shashe shi kake a samu inda uwayen suke a gahishen wajen su kuma uwayen su ma ya kamata in sun ba malami yaro ku rika tambaya yaro na yana tare da ku don su samu su sani yaro dinga bi sau da kafa sau da kafa in lalle yaran suna karatu can wajen malami ai akwai da gudu suke akwai su a kai su nan Najeriya sai su gudu sai Allah ya su nan ga ya a taimake su a samu inda uwayen suke a samu a kai su wani laihin wane laihin uwaye ne hakanan ne za mu sake dawowa gare ka malam sumaila yakuba mu koma wajen madan amina muhammadu shin menene ma'aikatar ku take da shi a fannin kamar wato mutane ma'aikata da fasa'o'i hakan ga da ma harkar kudaden shiga da daukar nauyi domin kare waɗannan yara da fuskantar irin matsala ko kuma ma a ɗauki nauyinsu idan har sun shiga cikin wannan matsalar. mu ma'aikatan mu nan cikin departamentin gaidai mu biyu ne muke wannan aiki mu biyu ne ni da wani abokin aiki na abdu maman kabiru ake ce mishi to shi kuma ba ma'aikacin gwamnati ba ne matsalar kenan shi kamar benevol ne nan ya service civic wajen mu kuma da yake aikin yana birge shi da ya kare sai bai bar wurin ba ce zai tsaya ya kama mu mai wannan aiki tunda dama aiki ya shi ya sani to mu biyu ne kaɗai muke wannan aiki. kin gani akwai matsala yanzu ma'aikatan nan kamar mutumin da ya kamata ban da ni kamata a samu mutum biyar wanda za su wannan aikin saboda mu aikin mu ba mu zamana cikin biro kadai ne ba aikin mu na kama yara taimako to in baka ga yaro ba yana cikin matsala ya zaka kama shi taimako mu yanzu zamanai ne muke kawai a kama yara alhali aikin mu kamata ya a ce mun wuri wuri wuri wuri wuri inda ke da yara yanzu kamar mun je bakin isan nan inda ke yara mun tsaya mun dura mun gani yara irin yara ne ke zuwa can ina uwayensu mu magana da uwayensu bar kai su can bar bar duk da ke nan mu rika bi wuri wuri lokaci da daddare kamar duka lailuye prejudiciable o enfants ake ce musu kamar inda yara in suka je suna cikin hatsari ya kamata mu rika bi wuri wuri ina muka yi wannan mu birak in ga akwai matsala ko kenan yawanci ma yaran da muke samu zamani da muke yi kamar in an gani sa su tsere su tahi wajen nyamai haka ko wani wuri in polis sun gani su wanda suke bisa frontier sai su kawo musu yawanci su ne ake kamu amma inda kama aikin za mu yi muna da mutanen da za su yi wannan aikin cikin gari yawanci duk mai aikin nan nan cikin garin gaya da laizotar komin shiddan nan kuma duka aikin da ya kamata mazanki mu rika bi gari gari mu gani yaran garin nan mana ke matsalar su menene ke matsalar su mu kawo musu taimakon mu da muka iya kawo haka nan ne aikin namu ya kamata mu shi amma da ke ba mu da halin yin haka nan kin gani dole sai dai nan cikin gari ne muke aiki nan na yawo lokaci lokaci kamar tasha kamar kasuwa mu ga yara wanda suke cikin matsala mu nemi uwayensu tare da uwayensu mu samu wannan matsala mu magance amma sauran komin ba mu iya zuwa tunda ba mu da mota moto ne gare mu shi guda tak ke gare mu na aikin nan moto da essence to moto guda yanzu ka dauki hanya daga nan zuwa yalu kin gani kana cikin hatsari tunda daji ne zaka bi baka san wani irin mutane zaka ka gamuwa da su ba. To yanzu misali mm. kamar bayan ku biyun da kuke aiki shin kuna da waɗansu waɗanda mm. kamar suke kama muku a wannan bangaren domin kamar idan sun ga yaro yana cikin matsala haka su bayyana muku ko kuma kaka. Muna da komiti wanda muka sa komitin nan kamar akwai mutane akwai kurai kwai ciki akwai masu unguwanni ciki akwai eh, mutanen gidan likita akwai fada sarki akwai wanda yake wakilin shi akwai wakilin justice akwai wakilin komisariya akwai wakilin gendarmerie akwai wakilin garda national akwai jama'a dai da yawa a ciki wakilan lakwal suna ciki kenan cikin wa'annan sektor sektor in aka samu yaro mai matsala duk wata na Allah muna gamuwa duk wata na Allah muna yi reunion sai mu zo mu yi magana mu yi rabkana mu gani yara cikin matsalolin da suke mu samu magance shi to a cikin reunion kin nan namu muna samun yara inda ke da matsaloli da yawa duk a cikin reunion kin nan in muka yi ne muka samu gidaje inda za ki gani ga yara na ana kai su suna shaye-shaye ga yara inda ake kai su ana amfani da su kamar harka maza da mata to duka wajen reunion kin ne su mazamna unguwa su ne suke kama wannan labarin tunda mu unguwar da muke tana yiwa ita kadai ce za mu sa ido akai ko ai ba kullum muke cikin wasu unguwoyi ba to saboda shi masu unguwa a cikin wanga aiki suna da mahimmanci su ke ganin inda ake za mu yaro su suke kama labari kuma tare da haɗin kansu muke samu a sha wannan matsala akwai yaran daga sunan ƙanana ne su isa akai su lakwal ba su lakwal me yasa ba su lakwal uwansu ba su da takardar aihuwa ko uwayensu ba su iya biyan kuɗin kojes ko uwayensu ba su iya biyan kuɗin uniform ko kuɗin ɗauka yaunin yara duka dai in aka gaya mu da mu da hannu masu unguwa za mu gamuwa mu tattamna mu ga wani irin mataki ya kamata a ɗauka don yaran nan su je lakwal ko kuma in cikin unguwa an gani wani yara haka ana matsa musu ko kamar yadda kwanse ya ce uwan nan an rabu da ita ɗiyanta kenan ga hannun uwa kishiya kishiya uwa tana gallazawa to wannan mu ba mu kai mutum komisariya ba ko mu kai shi gidan juji a'a mu aikin mu sai mu mediation mu yi yarje ko yarje ne tattauna tsakanin mu tattauna da uwayen yaron nan mu ji menene matsala me yasa yaron nan yake cikin wannan matsayi menene ya rasa yake cikin wannan hali in kamar wani kusa ta ne yake ko wani abu ne yake wanda ba su so ake ta kalla mu shi ana ba shi kashi sai mu nemi sanin menene matsala to a lokacin mu tattauna da uwaye mu hanyoyin da za mu yi tare da uwaye muke yin shi eh amma in kama uwaye muka gani kin sa akwai wasu uwaye masu taurin kai su ce ai dana ne ni ne a abuna inda na ga dama ni da shi to mu wannan sai mu je mu gaya ma iko wuri kaza mun samu yaro yana cikin matsala mun yi kokari mu shawo kai matsala tare da uwayen na amma ma'aikwa sun kiya amma mataki mu yaro kai shiga cikin matsala kai shiga cikin halin kakani kayi haka ne muke aikin mu tare da masu ungoyi tare da komite gare mu biyu gare mu da platform platform kin na ita ma dukkan mutanen gadai su ne na cikin platform kin dukkan wanda suke mazauna cikin garuruwa an da suka gani akwai ma yaro matsala sai su gaya mana sai mu yi magana abin tare da su da uwayen yara to madalla mun gode sosai mu dawo wajen ka umaru mumuni muna so ka yi muna bayani shin waɗanne irin hanyoyi ne kake ga ya dace a bi da kuma su wane ne ya kamata su bi waɗannan hanyoyin domin a hudda yara daga cikin irin waɗannan matsalolin waɗanda suke fuskanta na farko dai kusan da niger ta sa hannu bisa ga convention iri-iri bisa harkar yara to saboda convention ɗin ya kamata a ce a kare hakkin yara dai musamman na wanda shi yaro mutum ne da ya kamata a ce ya samu kyakkyawan muhalli ya eh, ta makaranta ya zan inci gare shi ya ci abinci mai kyau sannan kuma ya samu tanadi biskan lahiyar shi to sai iske a takaice wannan abin duka bai samun shi kuma yana son wasa yaro ya kamata a ce ma akwai a musu wuri da ya kamata a ce kullum su samu suna wasa suna walwala yana cikin eh, shi ga sa su samu kyakkyawan hali ha yanzu kuma a kiyaye da sa yara aiki aikin da ya karin yaro a kiyaye da shi directors da eh, tsoho ya haɗi president sun ce yaro a kiyaye da aikin su sai ki dauki mutane su dauki su ga cin gashi aikin yara malamai misali wani babba da ya hakan ya sa su kuma a kiyaye da threat din su threat din shine a dauke su daga nan a hidda su a kai su wata kasa a yi musu yaudara a kai su a sa su cikin wani hali na eh, karuwanci ko ko hali na aikin da ya hikarin su ko kuma a sayar da su mutane da sai suke suke ana samun wannan abun halin wannan sannan ni ina son kuma a yi musu eh, center na formation kamar inda za a keɓe su ya irin wannan eh, a yi musu horo na kanikanci hakan ga koko na kahinta hakan ga kamar na koyan aikin hannu na koyan aikin hannu wanda ke sa su samu su samu bunƙasa su samu walwala cikin su kuma su kare incin kansu ma da, kansu sannan kuma eh, ina kira ga kamar hukumomi na gwamnati ne koko na ƙananan hukumomi ne ya kamata a ce irin wannan abun su ya kamata su shiga gaba kare yara biskan wannan fannin wannan kahin ma eh, yaro su shigo cikin hannu eh, kai ta cikin hannun wayansu eh duk wannan ya kamata a ce su kare da shi sosai kuma da directors ta faɗi nan a ce kamar gaya babu irin wanda aka ɗaukan nauyin yaro sai an ɗauke shi daga nan a kai shi haddo su kun ga akwai matsala tunda an ga an ka tsinci yaro nan wurin ga a ɗauke shi daga nan nan za a ɗaukan formality din a ɗauke shi a kai shi har gaya har haddo su abin yi nisa kwarai kenan don an kai wannan mm, wurin keɓe yaran wannan har a ɗauki inda za a ɗauka mataki a kai su wani waje kenan nan ya kamata a yi shi yanzu mu kuma wajen ka sumaila yakuba shugaban kungiyar iyayen yara yan makaranta shin menene shawarar ku da ma fatan ku zuwa ga al'umma shugabanni da ma masu hannu da shuni domin ɗaukar nauyin wato waɗannan yara a su samu tallafi domin su ne yara manyan gobe shawarar da muke badawa saboda eh, rayuwar yara ta yi kyau ne na harko ga uwayen yara don tarbiyya daga gida take fara yaro in ya samu tarbiyya mai kyau yaro shikenan shirya ya tsira kusa yaro shi son wasa yake a samu mishi inda zai wadata kama inda yana kama yanzu sai ga cikin gari sai ga bisa titi yara da balo da menene da menene ga motoci ga babura yaro nawa ake bigya wani a kare shi wani ba shi kenan rai ya ta yi ya kamata a sami wuri inda yara a ce to ku ta can ku ta sha'aninku inda in wata ne mai yaron ta tasa inda zai ta samu shi amma yana cikin titi in tana neman shi ma ina da same shi kuma uwaye a riƙa kula ma yara wani misali ga yara kankana yan shekara biyu uku suna cikin titi suna yawo to masu son su dama an ce ana ɗauka yara to waɗannan suka samu waɗannan ba su kana son ta da su ba lokacin na uwa ta tashi ta bori ya hau mata tana neman yaro ya kamata a kula ma yara a san yaro yana cikin gida in an aike shi a san inda aka aika amma kuma yaron da za a aiki an san irin wanda za a aika a rika kulawa na su da kyau kuma dole ne mu uwaye yara mu kuwa musu tarbiyya mai kyau mu samu musu ilimi ka yawancin mu duk kamar ba mu tai makaranta ba ba mai boko ba ba mai na muhammadiyya ba mu ko yara ba mu kula musu ba mu neman su ba su samu ilimi to da Allah da annabi uwaye yara in dai sun kai shekara shida nan zuwa bakwai a kai su makaranta su samu ilimi dan mu uwaye nan barin su zamu yi kake mu bar su su ma su san dai su teci kansu shine muke fata Allah mhm. ya kama mana. Amin su amin kun yi magana ne nan ga wajen bangaren harkar iyayen yara da ma al'umma yanzu in mun ka kama daga wajen hukumomi da kuma masu aiki da masu hannu da shuni kuma kuke ga za su iya su kawo a cikin wannan kokarin na kare yara da shiga daga cikin matsaloli. Gwamnati dai daidai doka bisa kan komai da komai gwamnati. To shi gwamnati in ba bin doka wa zai bin doka? Kai ka rubuta ka ce a yi abu kaza baka kula mai ba. To ya kamata a ce doka in an hudu doka wanda ya taka ta lalle a san ya taka ta a mai hukumci. masu hannu da shuni in za ka kawo kaka ba wani ka ce ya kai kawo da kanka yanzu ni ba ramutu wani abu in ba umaru in ce ka kai ma ramutu ya raba biyu ya kama ki rabi ai aikin da zaki ai ba isa amma in ni da kaina na zo na ce gashi lokacin da kina aikata kamar da ya kama wajen waga sarushin hajiya duk mai son mai kawo taimako kai ce aika wajen prefe ko wajen mayar lokacin a bata a'a da kanka in kana so ka biya ka gaida prefe ko ka zo ka gaida mayar ka ce gashi taimako da ne kawo ina so in je in bada a je a saga hannunta ita ita san yadda za ta da su amma ba a bada ba a ce aka aika za a bata ita ta sani duk masu hannu da shi duk mai ba ya ba da taimako ya kai shi inda ya kamata taimakon na ya kai shi can inda ya kamata to madalla mun gode sosai eh, mu koma wajen ki madam eh, amina muhammadu shin menene tanadin da ma'aikatar ku wato take gayi kuma wani irin kayan aiki ne ma'aikatar ta ku ta sa gaba domin eh, wato samu a kare hakkin yara kamar yadda ya kamata akwai kungiya wadda ake cewa unicef ita ke taimaka mu bisa ga aiki in muka samu yara unicef kina ita ke ɗaukar yaunin su abincin su da kuɗin mota su zuwa da ha a kai su gidan uwayensu da telefon kin da za mu zanki kira mun bisa internet ne za mu magana mu samu uwayen yaran research da dukkan aikin da muke yi UNICEF ne mu lalle ma'aikatan gwamnati ne amma gwamnati abu ya mishi yawa ba komai yake iya yi ba akwai wani lokaci in unicef bata kawo kahin taimakon nata ya zo ga hannunmu in muka samu yara zuwa muke wajen prefe mu prefe ne shine babban mu. prefe muke zuwa mu gaya ma wani bi shi yake ɗaukan telefon kin shi inda duk uwayen yara suke sai ya bincika ya samu mu bale wani lokaci cikin region kin tilaberi akwai garuruwan da ke dan security masu garuruwan wasu duk ba ma amma sai utilizan relation kin shi personnel hulɗa shi da mutane sai an samu uwayen yaran na an kai su kahin taimakon mu ya yazo inda wani lokaci kin san harka da partner wani bi kahin a ce ai takardu ko kuma wani bi cikin ƙasa in akwai wasu matsaloli wanda suka yi yawa kamar akwai urgence wani bi yawanci partner can suke kula da shi tukuna kahin taimakon da suke kawo wajen mu na yara ya zo ga hannun mu to fi sabilillahi firifan garin ga baya wasa daga mun je muka iske shi ko da wani lokaci ne ko telefon ne muka mishi in dai mun ce ga yaro an samu daga gari kaza gashi muna da matsala mai sai prefe kuɗin da suka ya kamata su zo ga hannun mu na ɗauka yi wani shi ba su zo ba shi yake kulawa fi sabilillahi na samu dama a wannan mu mishi godiya ta musamman tun dai na kama mu a cikin aikin mu duk aikin da ya samu in dai bisa harka yari ne to daga mun gaya mishi take ne an samu solution ga wannan matsala kwanakin ba yaro goma sha biyu aka kawo matsalar gatar covid-19 aka kawo daga nigeria to da izinin allah da sa hannun shi da na doctor muka samu yaran nan cikin ikon Allah duk kowa ya ta gidan shi lahiya mun gani yayi ka babban kokarin shi wannan ina bulaguro ma amma wallahi nan da nan aka samu wa'annan yara aka ciwo hankali to a huska gwamnati shi prefe na taimakawa kuma a huska hannu masu shuni meri ta gaya ita ma tana kama mu in aka ahi yaro oshi ta mutu babu madara da za a bashi babu wani wanda yake da nono wanda zai shayar da yaron nan daga mun yi takarda mun kai wallahi meri suna gyara mu meri suna ba da kuɗi daga jikka 20 zuwa 30 akwai wasu ɗiya uku da aka taɓa aihuwa ma jarirai wasu ta mutu meri jikka hamsin ta bada aka sai ma yara kayayyaki da sabuni da mi da uwa da abinci aka bata ga inda muke samun taimako da ake amma daga ba ba ba mu samu wani taimako wanda yake hito mu daga wani wuri daga gwamnati sai meri sai unicef su suke taimaka mu a buska harka mu da muke yi na kare hakkin yara ma'aikatar ku kaman akwai wani tanadi wanda take ga kokarin yi don a gaba akalla watakila ta samu wani taimako ko kuma aikin ya bunƙasa kamar yadda ya kamata to aiki ya bunƙasa da mu tanadin da muke yawan reunion muke ta yi yawan yin taro eh, yawan yin taro muke yi da mambakinmu na komitekin na lokaci zuwa lokaci sai mu je su taho yaya ku ne mazauna cikin unguwanni ku samu ba yara masu matsala yaya ya kowanne sai kawo matsalolin yaran nan sai mu zauna tare da su kuma mu magance wannan matsaloli wannan tanadi shine na farko namu tunda kamar da na gaya miki mu ba mu zauna cikin kowace unguwa unguwa guda ne muke zamani. ko kowanne da ni da shi abokin aikin mu unguwa daban ne muke aiki sai aikin da muka cikin gari kenan mazauna unguwan nan dole mu ba su muhimmanci mun kawo komiti yanzu mun hwara da kusukurai mun yi kusukurai mun yi kwara ta gido mun yi kwara ta gikat can ne muka ganin akwai matsalolin yara sosai to mun sa komite nan wurin kuma komite nan lokaci zuwa lokaci zuwa lokaci yana zawa ya gaya mun mu cewa gashi an samu yaro haka an samu yaro kaza tare da su da uwayen yara mu samu a magance wannan matsala hakanan ne tanadin da muka dauka kuma kin gani lokaci zuwa lokaci muna zuwa komisariya muna zuwa gidan kaso mu gani yaran da ke nan ciki wasu irin matsaloli suke fuskanta tare da rijistar na prison civil muna samu muna magance matsalan nan in yaran da suke garda avi ne muna samu su yankin su da yaran wanda suke bacewa sun bace muna hulɗa da radio muna zawa kowane lokaci muna ta an mu communicate a yi sanarwa yaro kaza ya ɓace mai kaya kaza gashi haka ne tanadin da muke yi ne ma'aikatan mu eh yanda muke aiki kenan madala ma sauraron mu anan ne mun ka kawo karshen wannan muhawarar tamu wanda wato malamai daban-daban sun kai magana akan shi na farko dai ya kamata iyaye waɗanda su ne yaran su suke a gaban su iyaye su kula da 'ya'yansu kamar yadda ya kamata kulawa ta musamman ba wai idan yaro ya yi laifi ba a kama shi a kulle ko kuma a hana shi cin abinci ko kuma a sa shi cikin wani irin hali wanda zai iya sa watakila rayuwar shi ta salwanta ko kuma ma ya yi gudu ya bar gidan ko kuma a ce yaro gashi nan ya yi wallahi an sa shi cikin ɗaki an rihe an hana shi huta duka waɗannan kamar yadda kun kashi mada amina muhammadu ta bayyana duka waɗannan wato suna daga cikin abubuwan da za a iya ce yaro ya shiga matsala kuma ba wai yaro ya yi laihi ba a ce ba za a yi mishi faɗa ba saboda ba a soran shi ya ɓaci a'a ya kamata idan yaro ya yi laihi a kwatanta mishi a bi hanyoyi na musamman wanda za a kwatanta mu wannan yaron har ya je ya gane da wannan abun da ya yi bai dace ba bai kamata 他吧。 ba ta hanyar bugo ba tunda yawancin lokaci ma ana duba iyaye idan har suna bugon yaro suna bugon yaro ma za a iya kai inda yaron da kan kanshi bai ya bugo bai tsoron bugo hankalin shi bai tashi idan ma ya ji harkar bugo kana kuma daga bangaren hukumomi ya kamata lallai a ɗauki matakai kamar yadda ɗazin nan duka mahalarta taron nan sun ka bayyana akwai yara waɗanda ake kawowa ko su taho ko a yaudare su a huto da su a kawo su wani gari ko a kai su wani gari muna ga bisa hanyoyi akwai jami'an tsaro waɗanda yawancin lokaci duka idan an kai wato kahin a shiga wani gari ana gamuwa da jami'an tsaro ya kamata lallai hukuma magabata su mai da hankali waɗannan wato a gane waɗannan yaran idan an ga yaro tare da mutum a tsaya a bincika yaron nan wai dan shi ne menene alaka shi da wannan yaron ko kuma menene alaka ta da wannan mutumin da take tare da shi idan har an ɗauki irin waɗannan matakan akalla za a ji saukin wannan al'amari wanda ake fuskanta misali yanzu sai a ji a ce yaro ya ya tashi daga tilabiri dan shekara goma sha shida sha bakwai wanda bai kai sha takwas ba ya taho hannun garin gaya kuma ya ɓace ko kuma an ɗauki yara 'yan ƙanana ƙanana 'yan shekara takwas zuwa shekara goma sha shida a ba malami guda daga wani gari ya huto da su ya je da su wata ƙasa duka wannan ya zama abubuwa da za su iya sa tarbiyyar waɗannan yaran su lalace saboda na farko ba a san ba takamammai cikin menene shi wannan yaron yake ba kana kuma ya kamata ita ma gwamnati ta sa ido sosai a bisa kan irin wannan a ga mutum guda ran shi daya ya dauki yara hawashin talatin hawashin arba'in kun ga dai wannan yana kama da eh, wata babban matsala musamman ma idan an ka duba daga tun daga farkon mu yadda muka faɗi inda majalisar ɗinkin duniya ta uh, bayyana cewa a Nijar kusan rabin mutum miliyan uku duka yara ƙanana ne kuma waɗanda suke buƙatar taimako. kenan ko ya kamata a ce waɗannan yara a taimake su a hudda su daga cikin wannan ƙangin da suke ko kuma a ɗauki hanyoyin da zai iya hana su faɗawa a cikin irin waɗannan matsaloli da irin wannan ƙangin. wannan yana iya kawo kalla a shi sauki domin gobe a ji daɗi saboda yaro idan ka tattale shi a yau kin ba wai don yau ya yi maka amfani ba a'a gobe zai iya yi maka amfani lokacin da kai ma kake bukatar a tallafa maka misali iyaye ne in kuka tsaya kuka kula da yaron ku gobe in ya girma ya samu tarbiyya mai kyau ku ne na farko da za ku fara cin moriyar shi kafin ma al'umma su ci moriyar shi haka kuma hukumomi yau idan an ka tallafa mu waɗannan yara suka tashi gobe su ne manyan gobe gobe su ne za su zama wani abun alfahari domin a shi daɗi domin kuma a samu ƙasa ta ci gaba tunda matasan yau su ne manyan gobe ko mu ce yaran yau su ne manyan gobe waɗanda za su iya kai ƙasa da jin daɗi amma fa sai in an tsaya an kula da su an kare su daga masu yaudara daga masu neman su yi safaran su daga masu neman su yi amfani da su daga masu neman su saka su a cikin wasu matsaloli waɗanda bai dace a ce yaro ƙarami ya shiga a ciki ba madalla ga duka duka inda muka kawo karshen shirin namu kenan mun gode sosai wato ma mutanen waɗanda sun ka halarci ga muhawara tamu eh, mun gode madam amina muhammadu shugabar wato ma'aikatar nan mai kula da kare hakkin yara da kuma bunƙasar ɗiya mata da kuma sumaila yakubu wanda shine shugaban kungiyar iyayen yara 'yan makaranta da kuma umaru mummuni mai ba da shawara a fannin wato abin da ya shafi karantarsuwa ni ramatu isa da na gabatar ke cewa mu kasance lafiya a wassalam